To madalla da fata nishadantu sai kuma shirinmu na gaba. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannu mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Duk da kasancewar al'adu abubuwa masu matukar mahimmanci ga rayuwar jama'a, amma a wasu lokutan al'adu masu tsauri kan zame wa jama'a na ƙasu, ko ɗawainiyar da ka iya zama wahalhalu, ko kuma mu ce dangaren bakin tulu, ko kuma ciwon ido. domin akan ci gaba da zama da su ne ba da san rai ba al'adar aure haihuwa ko kuma shayi na daga cikin bukukuwa da ke addabar marasa karfi a ƙauyuka da ke zagaye da karamar hukumar minjibir a can jihar kanan najeriya ta yadda tarin mata da ke wata al'ada da ke kamanceceniya da biyan bashi wato gagarumar hidima da zarar wata sabga ta taso Dangane da wannan al'ada shirin rayuwa ta na tafe da tattaunawa tare da Aisha Ibrahim wata matashiya da ke rayuwa a guda daga cikin waɗannan ƙauyuka kuma take wahaltuwa daga irin wannan al'ada. Sai kuma Malama Khadija Bello masaniya da ke adawa da irin waɗannan al'adu. Amma kafin nan, abokiyar aiki Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. Rayuwata. Al'adar hidimta wa miji da danginsa wani lamari ne karɓaɓɓe kaka da kakanni a ƙauyukan zagayen ƙaramar hukumar manjibar da yadda da zarar mace ta haihu wajibi ne ta gwaggwaje miji da tarin kuɗaɗe ɗinki har ma da garar abinci a wasu lokutan har da yan uwansa kamar yadda malama halima ke bayyana mana yadda al'adar take idan mutum ya auri mace ba ruwansa da cinta ba ruwansa da shanta idan allah ya zo ya bata ciki ma ba ruwansa da komai nasa sai dai ita macen ta dinga nema ta ci da shi idan ta zo ta haihu to ita wannan macen za ta yi mai kayan fita suna na mijin fa sannan kuma ta zo tewa idan yana da yaya a raye tewa yayarsa sannan idan mamansa tana raye tewa mamansa wallahi galibi matan da suka ki yin wannan al'ada ta hidim musganta wa miji ko danginsa ga iya zama saniyar ware kamar yadda Zainabu Dahiru wata da kin yin irin wannan al'adar ta yi sanadin auren yar uwarta. Gaskiya in dai baka yi ba za a samu babbar matsala saboda sun ɗauke shi kamar abu ne wanda ya zama wajibi sun wajabtawa kansu to ni ma dai gaskiya kin ga kamar a baya hakan ta taɓa faruwa da ƙanwata an yi aure an zo an yi mata haihuwa ta ɗaya an mata haihuwa ta biyu a ta uku sai take ganin yanzu ai tun da wannan kai ya waye kawai bara ba sai an yi ba amma gaskiya silar hakan ma sai da ta fito sai da auren ta ya rasu mutane da dama hatta ainihin waɗanda suka fito daga irin waɗannan karkara kan nuna kyama ko rashin gamsuwa da irin al'adun wanda suke cewa sun ci karo da tafiyar zamani in ji safiya gaddafi saboda saboda tsarika ne kwata-kwata wanda ma in ka gani hankali ba zai dauka ba tun muna yara lokacin da muke zuwa ƙauye zaka ga ana al'adu kala-kala a ƙauye ana shan wahala mata in kina da ya mace zaki ga kina shan wahala in kika haifi mace ke ce mai ɗawainiya miji ba ruwan shi da wannan ɗawainiya aka zo wahiwa biki waye duk ana samun matsala irin wannan bahaushe dai kan ce kowa da kiwon da ya karɓe shi ko kuma mu ce kowanne tsuntsu kukan gidansu yake RFI An gaida Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. To yanzu kuma sai tattaunawar ta da Aisha Ibrahim, 'yar asalin guda daga cikin waɗannan garuruwa ce, wadda kuma take yin wannan al'ada ta hidimta wa miji a lokacin haihuwa. na yi mishi buhun hatsi gero haka kenan to na mishi buhu daya dangin shi na yi musu ɗinkuna. sannan na hada musu suma kansu da hatsi na kara musu da kuɗi ɗari biyu ya ake bayarwar gida gida ake bin su akai koko taro ake a bayar a ba gida gida ake bi ba ranar suna da daddare irin an gama taron suna na safe na yamma sai da daddare sannan za a zo a taru da mutane dama wannan dai manya ne suke mm. haduwa su yi za a zo a zauna za a daga a yi da ake eh, a yi shela eh, a kira kamar kamar in yayar ango ni eh. kamar sunan yaye shi maryam eh. an yi hela he an ba wa maryam yayar ango ta ba ki eh. ta ba ta atamfa gyautu biyu ta hada mata da gero da kuɗi wannan al'adu na kuna jin daɗin su ko kuwa mm, ga masu ra'ayin shi suna jin daɗin shi don har in ba su yi ba gaskiya ba sa jin daɗi ko macen da aka yi mata aure ba a mata wannan al'ada ba in ta aihu mu a ringa yi da ita ne ana cewa ko irin ba su da ƙarfi ƙarshe ma har ta kai ga in ba a yi matan ba ba a mata shi kan shi mijin ba zai so ya zauna da ita ba wato wannan yakan kai ga mutuwar aure kwarai da gaske aure yana mutuwa haihuwa ki nawa haihuwa na biyu duka a haihuwa ki biyu kin yi ko kuwa guda ɗaya ne eh ɗayan su kin yi mursisi eh na yi mursi ka eh, to ya kika ci karo da caccaka daga masu ra'ayin shi wannan bi eh wasu kam tun kafin suna suna ce min zan ƙara yi ko kuma ma dai su irin tsogumi a kai bugun hmm. ciki yana ce musu wancan ma dai kawai na yi ne saboda gudun magana aihuwan fari ne to shi yasa kawai na yi amma ni gaskiya ba zan yi ba ta ina mace take fanshi wannan kuɗin nata kai babu kamar ma ki duk kuɗin da kike bashi tun da in kin aihu zaki bayan wannan buhun hatsi sai kin kara mishi da kuɗi wajen dubu ashirin dubu talatin kin bashi ni dai dubu sha biyar na baya duba da irin wannan al'ada mai tsauri kuna maraba da haifar 'ya'yan mata a'a ba ku maraba ba a yi sai dai namiji an fi son aihuwar namiji aure yana da daɗi ba da ma kenan daga bakin mawaki Ali Isa Jita daga tarayyar Najeriya ta fatan kun nishadantu. Tambayar anan ita ce ko yaya masana ke kallon irin waɗannan al'adu? Akan hakan abokiyar aiki Azima Bashir Aminu ta tattauna da malama Khadija Bello Ibrahim ƙwararriya a fannin zamantakewa wadda kuma take yawan kai ziyara irin wannan gari. kin ga kamar hidimar haihuwan nan a ce wai mace sai ta yi wa miji wani buhun hatsi daidai da kayan da za ta safa ko kayan jariri mafi yawanci in kika ɗauki haihuwar farko wallahi sai dai babu yarinya ko kuma ita ta yi wa kanta ko da ku zaki haihuwa dare banda wasu tsaraba tsaraba da wasu gararraki da ake kai wa mutane. to me kika fahimta game da su zamantakewar su sun yi amana da waɗannan al'adu ne ko kawai suna ci da ƙarfi ne. to sun yi amana da su amma ba da yawa a yanzu wasu al'adun sun ishe su domin da suna da dama za su cire kansu wasu gudun magana a dinga gori ai wance ba ta yi ba wance ta yi wance ba ta yi ba to yana daga cikin abin da ya sa wasu har yanzu suka kasa sakin al'adun nasu kamar ya zama da nauyi ne akan mace ya zama da nauyin ya sauka da kan miji ya koma kan mata kusan matan ne ke auren su yana daga dalilan da suke kawo yawan mutuwa auren su hmm. saboda mata ke hidima kina ganin ke cewa wato irin wannan shagwabawa ko gatantawa da mazan waɗannan gargara ake samu shi ke ba su damar yin kwarai ma <laughs> eh. sosai ma kuwa wallahi sai ki ga yarinya yar matsala bata fi shekara 20 ba mm. shekara 25 amma wata sai ki mace lissafin aure hudu aure uku wata ma idan ta haihu misali bata yi wannan abun ba to fa kwana ka dan miji ya koro ta sannan akwai kalubale musamman mata ga wacce take haihuwa yaya mata misali sanda akwai wanda na gani an yi sakin aure wai a dalilin tana haihuwar yaya mata saboda su a gurin sa yaya mata wahala ne ta wacce hanya kike ganin ya kamata kamata a bi wajen kawo gyara ga waɗannan al'umma. To gaskiya sai dai jan hankali faɗakarwa sannan kuma abin da na lura da su ba wai iya al'adun bane akwai karancin ilimin addini da mm. kuma na zamani a tare da su yanzu da za a samu a ce akwai wadataccen ilimi wasu malamai suna jan hankalin su ana shiga ana ɗan faɗakar da su sannan ana wayar da su ta hanyar zamani har ga Allah abubuwan za su ragu sosai sosai. Ya kika ga yanayin mazan wannan gari suna maraba da wannan al'adu ko su ba. a'a da gudu suna maraba da ita saboda su ai da su ake wa hidima ba su suke yi ba malama Khadija Bello Ibrahim kenan ƙwararriya a fannin zamantakewa dama ta koma gare ku masu saurare shin a yankunan ku ana yin irin waɗannan al'adu wacce shawara za ku bai wa mazauna waɗannan yankuna sai mun ji daga gare ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman abokiyar aiki Azima Bashir Aminu. Aisha Shehu kabar da na shirya